sunana ashir idris wanda aka fi sani da mai wushirya ko a ce mai baranda wanda ya kai ni gidan yari ma ni ba wannan abun bane ba abin da ya kai ni gidan yari wani abu ne na ban ba wai abubuwan saboda ni faɗakarwa nake har gobe kuma ina kan wannan abun ko yau wata tayi wa sharere kuma ne mata da gizazani ma nan dai kika yi zan yi musamman ma a wannan time din na dawo ina kan aiki na to sanadi dai maganar batsaci na yi magana batsa ita ce ta janyo min wannan abin aka kai ni gidan yari sometimes ma masu zaka ga sun zo sai abin ya koma mun ma kamar irin abin gori a cikin jama'a da na yi boston wai sai a ringa kai da kaje gidan yari kai wani abu ni kuma gidan yari na ga ba abun kunya ne ba ba dan wani na turmushe ba ba yan wani na turmushe ba ba wani mummunan alkaba'ira na aikata ba wanda za a fito a cikin jama'a a kasa faɗarsa wasu da dama an ka tambaye sai ba kai na aka fara ba annabin Allah ma ya shiga to ba kai na kaga aka fara shiga gidan yari ba Don haka wani ma ka tambaye shi ka ce masa me sanadiyar sa na shiga gidan yari ba zai iya gaya maka wani sataye wani mugun wani abin ya aikata wani abin kunya yi ba zai iya faɗa ba to wasu ma da akwai da dama mutane wallahi da da za su samu irin abin da nayi aka kai ni gidan yari za su so ai musu saboda a ce wai sun yi trending ko wani abu to amma ni dai gaskiya ban ji daɗin zuwa na gidan yari ba duk da dai ilimi ne na samu ilimi a zuwa na gidan to rayuwa ce saboda duk wanda ya shiga gidan yari zaka ga ya sa wa rayuwarsa wani mukulli wanda in dai ba shi ya bude ba ba wanda ya isa ya bude masa shi akwai abubuwa da dama zaka je ka tarar kai kana ganin ga wasu ma an ka je abin da za su fara nuna maka da shi a ɗakin ku da kuke to kai me ma kai ai ba wani abu kai ba to in ka biyo wa'annan zaka halaka ba saboda da ƙaramin ake komawa babba akwai inda za su ja ka da ra'ayyuka da dama a cikin gidan nan in dai ba ka kai ka nesa ba to za su sa ka ga halaka sai ka aikata irin abin da suka aikata aka yanke musu shekaru na ni na ga wani gidan yari ma shekara 107 aka yanke mai to wannan ban sanya abin zai kasance masa ba akwai inda shekara 20 akwai wanda aka yanke mai shekara biyar ma na ji yana farin ciki wai ba a yanke mai da yawa ba na ce iko sai Allah amma sati biyu ne ji ne kamar irin wallahi ji ne a time din nan kamar na yi shekara a cikin gidan nan kowane awa akan ido na yake to a cikin bidiyoyi na wanda na fi wanda aka ja magana a cikinsa akwai wata yarinya da muka yi bidiyo da ita kai da ta je ta samu irin rigar ta ma a kwance take kawai sai ta je ta zuge ta wai sai ta ta masa wai kawai sai naji wai kawai sai naji tana bin wata waka lamba a lokacin an saki Umar M Sharif ya saki wata waka lamba kawai sai ta hau wa'annan aguguwan sai aka zo aka dinga surute aka ana ta zagi ana sunan sunanta babiyana kawai sai na ciro hotonta sai na kafa sai na fara ke yanzu babiyana kika zo kika saki kaza kika yi me kika yi za kika saki ka tun daga nan kafin in tashi wallahi da bidiyo na ma idan na yi irin comment sai kaga talatin wani abu amma ina tashi daga bacci na tarar comment ya je dubu biyu da wani abu to tun a lokacin abin ya fara da mutum da mace ma ta yi shigar banza za a turo min da ita haka ake turo min da ita to aisha dai da farko dai abokiya ta ce ko ce ta ce tunda mace ce to duk wasu al'amuran rayuwa dama ka san yau rayuwa kamar littafi ce in ka buɗe wannan shafin gobe wancan za ka buɗa to Allah ya haɗa rayuwa ta da ita to kasancewar mace ce ita ba mai surutu ba yanzu mutane da dama wasu gani suke wai soyayya muke da aisha na jan ko wani abu a'a abota ce kawai saurayinta ai gashi nan abokina ne saurayinta mashkur saurayinta ne wannan kuma inda rabo wata ran aure ma zaka ga sun yi to kaga ni ba ma buƙatar a ce wai ni a saurayin aisha na jama'a a ni dai abokin shawara ta ne abokiyar shawara ta ce mutunci zumunci duk mun haɗa wannan shine abinda na sani akan aisha na jama'a dan tafi karfi na to ita rayuwa ai kamar ana tunda aka rayuwa ai akwai mutuwa dama a ciki kamar rayuwa mutuwa aure shi ma mutuwa samu rashi to ai da ana irin wannan rayuwar ko haka take ita ma rayuwar haka take to ko ba komai dai shawarar da zan ba wa mutane ba za ta wuce in ce kowa ya san me yake yi ba so da kowa yana son ɗaukaka kowa yana son ya zama wani abu to amma fa ana manta da wani abu guda ƙalubale dan mu kanmu da mun san da irin wannan kalubalen gaskiya da abin bai kai haka ba so da idan ma baka ba a hankali dan gobanka ba to za ka yi dan hukuma don kamar yau sai da aka kama abokina shi ma a gurin aiki a wannan sanadiyar irin wannan abubuwan to idan baka bari dan wannan ba za ka yanzu akwai inda za su fito za su yi wani abun da kai kuda ma ba zai shinshina ba saboda tsabar bala'i to wallahi akwai hiziba kuma hizuban nan suna yi aikinsu yana kyau bayan yi zuba akwai kurmawa bayan kurmawa akwai goran dutse to ya kamata kowa ya san me yake yi kuma zuwan ka ba shi zai hana wai a daɗa mai da kai ba kawai dai mutane su kiyaye wannan shi ne gaskiya masoya na bani da bakin gode muku saboda baki na yayi kaɗan wajen gode muku yadda kuke ƙaurara mun gwiwa in na bidiyo ku yi liking wasu su yi wasu su sa a status wasu gaskiya kai kowanne ma zan bashi dubu biyar biyar duk ku turo account number ku a wannan bidiyon shine sakon da zan ba yana.